Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun <clears throat> uwa da auka ke barkamu da warhaka barkamu da dare. Na muku fata alheri. karamar almajirin na kuma Lukman Shuga daga jihar Nasarawa, Najeriya. Na ma kowa fata alheri. To, ga shi dai na shiga muku ne da wani maganin karfe. Eh, wannan maganin karfe mutum rabi ne. Ko yanzu yanzun nan, yan uwa da abokan arziki ranar lahadi allah ya kai mu kowa ya hada sai a hada a gani idan kana da idan sai dai kana da damuwan ijaba in ba haka ba wallahi talla wanda yana aiki kuma yana tashi je hada wannan magani kuma ya gwada mu gani wannan maganin karfi ne karanci kowane iri to da farko ciyawan nan da na soko muku nan ku gan shi za ku ciccire shi ne a ciccire shi ba adadi eh, in aka cire shi za a wanke in aka wanke shi ya bushe in ya bushe za a daka shi da kita mai koko gunguru daya da kita mai koko gunguru daya so a game da karfe in aka yi niyya da wannan kitan sai a saka shi a cikin za a saka shi a cikin turmi a dake a dake a dake a dake in a dake in aka gama dakewa sai a shanya shi in aka shanya shi a shanya shi in ya bushe in ya bushe nan to in ya zama to garin magani kenan kan da shi ya zama to garin magani sai ka sai lakasara eh wannan lakasaran da ake shan nan sai ka zuba wannan garin magani a ciki ka jijjiga shi ka jijjiga shi ka jijjiga shi sosai ka jijjiga wannan lakasara sosai ka jijjiga shi in ya jiku sosai lokacin kana jijjiga shi nan da nan kana jijjiga shi nan ka ije ta ka buga mishi eh, ka rike adanka ka buga mishi ka buga ma wannan lakasara addan na sosai ka buga shi wallahi za ka gani wannan ada komin kinta shi ma zai salli na kan wannan lakasara insha Allah kuma yadda ka gani yayi a wannan a jikin wannan lakasara to insha Allah jikin kama haka ne eh yan uwa da abokan arziki a gwada in aka gwada za a ba mu labari insha Allah mai neman karin bayani zai ya yi min tambaya a cikin wannan gida koko ya biyo ni ta private saboda ta private nan shine muka fi ba da ansa da sauri-sauri insha Allah amma ba na san kira eh da Allah ba na san kira masha Allah ina muku fata alheri karamin almajirin naku ne Lukman Shuga daga jihar Nasarawa, Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.